barkanmu da saduwa a wannan yammaci na sha shida wannan yammaci na alhamis sha shida ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga filin masa zuwa madina wanda kuma yake yammaci na biyar ga watan uku miladiya ta dubu da ashirin da shida a wannan masallaci da tarin albarka masallacin marigayi alhaji musa wani allah ta'ala ya ji kai shi ya mishi rahma domin ci gaba da gabatar da tiyara sun mu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a cikin waɗannan kwanaki masu alfarma na ramadan wadda wannan shine majalisun mu na goma sha biyar yayin da duka cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratul isra wanda in ba manta ba muna cikin tafsirin aya ta saba'in da tara فإن الله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد فيه نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا منا بيان كمدى فإن الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فقال رمى يقار كرت من آير akwai tambaya a hannuna kamar haka a mai tambayar yake cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara maka lafiya malam tambaya na shine ni mai janaba ne sannan ina so in yi wanka kuma ruwan ba zai ishe ni wanke dattin jikina ba ya halatta in fara yi da sabulu kafin bi baya da wankan janaba ya halatta za ka iya fara yin wanka da sabulu kafin ka zo ka yi wankan janaba ko ka fara yin wankan janaba kafin ka zo ka yi wanka da sabulu ana kowanne za ka iya farawa da shi amma da sharaɗin kowanne ruwansa daban ba za ka ce sai ka gama taɓe jikinka da sabu sannan kai niyya ka ce to na ɗaure jikina a matsayin wankan jaraba ba kila wani duk da yin wannan tunani an fahimta da haka ya halatta ka fara raso so da sabulu daban in ka gama kuma ruwanka yana buta ko yana cikin wani karamin bukatun sai ka ɗauka ka yi amfani da shi wajen wankan jaraba wannan babu laifi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 Hadisi ya tabbata cikin sahihu Muslim, hadisin da ke magana a kan busa a cikin ƙaho. Ma’aiki sallallahu ta’ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa, Innal mu’mini na kullum la ya dukkanunar jannata illa bi shafa'atihi muminai baki ɗayansu ba za su shiga aljanna ba sai da ceton annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa awwalu dakhilin ilaiha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine farkon wanda zai fara shiga aljanna wa ummatuhu qabla al-umam kullihim sannan al'ummar ta zo ta shiga kafin ragowar al'ummatai baki ɗayansu su shiga aljanna wa yushaffa'u fi rafi darajati aqwamin kuma zai yi ceto wajen ganin an ɗaukaka darajar waɗansu mutane la a a'maluhum wanda aikin su zai kai su wannan daraja din ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bayan ya shiga aljanna al'ummarsa za su biyo bayansa su ma su shiga aljanna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin aljanna sai ya sa a ceto waɗansu ma'ana a ɗaukaka darajarsu. su da suna karamar daraja ya nemi Allah ta'ala ya tsara musu daraja su kuma babbar daraja da suna cikin ƙananan gidaje amma sai ya nemi Allah ta'ala ya ba shi su su koma cikin manyan gidaje wanda ayyukan su ba zai ba su wannan gidajen ba wa huwa sahibul wasilati allati hiya a'la manzilatin fil janna Allah sallallahu alaihi wa sallama shine mahabbucin al-wasila idan aka ce alwasila shine wata daraja mafi kololuwa a aljanna darajar da tafi kowace daraja darajar da tafi kowane annabi da manzo daraja ce guda ɗaya ras wata Allah ta'ala ya tanade ta kadai ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam la taliqu illa lahu ta cancanci kowa ba sai ga annabi sallallahu alaihi wa sallam وإذا أذن الله تعالى بالشفاعة للحفاة شفع الملائكة والنبيون والمؤمنون yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da damar yin ceto ga masu sako Allah ta'ala zai ba da dama a ceci waɗansu daga cikin bayi waɗanda suka kauta waɗanda suke masu sako kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la tamlikuna shafa'ata illa man azina lahu rahman wa radiya lahu qawla a wannan ranar babu wanda ceto zai yi wa amfani face wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi izinin a cece shi kuma ya yadda da maganar da za a faɗa domin ya ba da ceto ɗin. Allah tabaraka wata'ala zai ba da damar a yi ceto waɗansu daga cikin mala'iku za su ceci waɗansu daga cikin bayi waɗansu daga cikin annabawa su ma za su ceci wasu daga cikin bayi haka waɗansu daga cikin bayi muminai su ma za su ceci ‘yan uwansu bayi فيشفع هو في خلائق لا يعلم عدتهم إلا الله أو أن اللوكة manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama zai ceto adadin waɗansu mutane, adadin waɗansu halittu wanda ba wanda yasan san wannan adadin ba wanda ya yawansu face Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yushaffa'u ahadun mithlahu babu wanda zai yi ceto a wannan ranar kamar na Annabi sallallahu Alaihi wasallama. wala yusawihi fi zalik ba kuma za a kwatanta sa da ceton kowa ba ma'ana adadin ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi shi shi kadai ya ninka adadin ceton da dukkanin wani mai ceto zai a wannan rana shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala dama tun a duniya ya faɗa wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda kuma da sannu ubangijinka zai ta baka yayi ta baka yayi ta baka har sai kai da kanka ka yadda ka ce ya ishe ni malamai suka ce abin da Allah ta'ala zai ba annabi sallallahu alaihi wa sallama anan shine ceton da zai ba shi ranar tashin alkiyama wanda annabi zai ceci adadin mutanen da babu wanda ya san adadin su kace Allah subhanahu wa ta'ala dukkanin annabawa dukkanin manzanni dukkanin ainihin wato mala'iku dukkanin waliyai da salihan bayi da yara ƙanana da aka ce za su yi ceto da azumi da aka ce zai ceto da alƙur'ani da aka ce zai ceto nusu idan aka haɗa ceton da za su yi kai ceton da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi shi shi kaɗansa ba ina fata an fahimta shi ya sa za mu ga malamai a cikin littattafansu na hadisi maruwaita sun rawaito hadisai masu tarin yawa waɗanda suke nuni a isa ga irin ceton da annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi a wannan rana daga ciki akwai hadisin al-imam bukhari alaihi rahmatullah wanda ya rawaito daga ainihin wato a Abdullahi dan Umar Allah ya fara mishi yadda yake cewa innan nasa yasiruna yawmal qiyamati juzza mutane za a tayar da gawawwakin su ranar alkiyama sannan a jera su su tafi zuwa ga Allah madaukakin sarki kullu ummatin tasba'u nabiyaha kowace al'umma tana bin annabinta ma'ana annabi adam alaihi salam zai zo ya wuce gaba annabi ainihin wato al'ummarsa suna bin sa a baya annabi nuhu zai zo a gaba al'ummarsa na bin sa a baya haka annabi hudu zai wuce al'ummarsa na bayansa haka annabi salihu haka dukkanin annabawa har zuwa al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama kowa da annabinta a gaba shine a matsayin mai shaidarta kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida ya ya kike gani yayin da zamu zo da kowace al'umma da mai shaida akan ta mai shaida akan ta shine manzon da Allah ta'ala ya tura mata kowa da annabi zai wuce gaba al'ummarsa za ta biyo bayansa kamar yadda mahaifi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa za a bijiro da al'ummatai ranar al'iyama. Wani biyun ma'ahu ummatun wani annabin zai zo da al'umma da yawa Wani biyun ma'ahu rajulun wa rajulani wani annabin zai zo da mutum biyu ne kaɗai suka imani da shi wani annabin zai zo da mutum daya wa nabiyyun laysa lahu ma'ahu ahad wani annabin kuma zai zo shi kaɗai babu wanda ya imani da shi ana kowace al'umma ba za ta je gaban Allah ba sai karkashin jagorancin wa karkashin jagorancin annabin da Allah ta'ala ya tura mata wa yaquluna sai waɗannan al'ummar kowace ta ce da annabinta ya kula nushra ya kai wani ka cece mu fana ka cece mu na fana ya kula nushba, ya kai wani ka cece mu hatta tantahiya shafa'atu ila annabi sallallahu alaihi wa sallam haka za a yi ta neman ceto har sai an zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za a nemi annabi adam ya yi ceto ba zai iya ba a nemi annabi nuhu ya yi ceto ba zai iya ba haka dukkan annabawa za a bi su ɗaya bayan ɗaya akan ana neman su yi ceto amma dukkanin ba za su iya ba sai an tuke ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Abdullahi dan Umar yace fa zalika yau yab'athu Allah yawma yab'athu Allah maqaman mahmuda ya ce to a wannan ranar ne Allah ta'ala zai tayar da annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan matsayi wanda yake abin gogewa wannan hadisi yana nan a cikin sahih a Abu Ja'far ibn Jarir tabari alaihi rahmatullah a cikin tafsirinsa ya kawo kwatankwacin wannan hadisin daga Hamza bin Abdullahi bin Umar ma'ana dan Abdullah bin Umar kenan yake cewa sami'tu abdullahi bin umar Na naji abdullahi dan umar yana cewa قال رسول الله صلى Ma'aiki sallallahu alaihi مأيك صلى ya ce. وآله وسلم ياتي إن الشمس لتجن حتى يبلغ na نصف العبد manzo Allah yace Allah ta'ala zai sako da rana ta ƙasa ƙasa duk da kawuna mutane Zafinta zai sa mutane su dinga yin gumi har ya kai cewa gumi ya shanye mutane ya zo rabin kundansu ina fata an fahimta ma'ana yadda kace gumi yanzu a duniya yana gudanawa yana sauka a jikinka to a ranar gumin zai zame wa mutane tamkar wani kaski da zai dinga mutane za su dinga iyo a ciki har sai gumi ya zo rabin kunnen mutane haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa bainama hum kadhalika istaghafu bi adam Allah ya ce yayin da mutane suka kasance a irin wannan yanayi na firgici da tashin hankali ga gumi yana neman shanye su sai su tafi neman agajin annaba Adam ma'ana su tafi wajen annaba Adam da niyyar neman ya cike su a wajen Allah subhanahu wa ta'ala fa yaqulu sai annaba Adam ya ce lastu sahiba zalika ai ba ni da wannan damar ba ni bane ba Musa, في موسى فيقول kazalika sai a ce to a tafi wajen annabi Musa sai a je wajen annabi Musa a ce muna so ka neman mana ceto wajen Allah da wannan musibar gara Allah ya mana kitabi kowa ya samu kumarsa annabi Musa shi ma sai ce lasu sahiba zalik ai ba ni ne mai wannan ikon ba sunna bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah yace sannan sai a tafi wajen Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fa yashfa'u bainal khalqi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za a je wajen dan ya ceci mutane fayamshi manzo Allah sai ya kama hanya ya fara tafiya hatta ya akuba bi halqati babil janna manzo Allah sai ya je ya kama wata igiya da ke daura a jikin kofar aljanna fa yawma idin yab'athu Allah maqaman mahmuda a wannan lokacin ne lokacin da Allah zai tada shi a digiri wanda yake abin godewa ya ahmaduhu ahlul jannati kullukum wanda duk ɗan aljanna za su yi wa Allah ta'ala godiya saboda wannan ceton da annabi ya yi musu wanda sanadiyarsa aka farko aljanna akwai wani hadisin har wa yau a cikin sahihin bukhari daga jabir ɗan abdullahi Allah ya ƙara mishi yadda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace man qala hina yasma'u nidaa dukkanin wanda ya ji kiran tsalla bayan an gama kiran tsallar ya ce, Allahumma rabba a cikin ta'a wasi tamma wa salatun ƙa’ima, a si Muhammadu ne wasi data wal fasila, wa ba a kuma kamar da kamo ganin labi wa hajja hallar da kushe fa’afi yau mai kiyama. Wannan addu’a da nake yin an yi kiran tsalla. Allah ce dukkanin wanda ya ji kiran sallah bayan an gama kiran sallah ya wannan addu’a. يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثت مقاما محمودا الذي وعدته فظل لا دون ما تيش من حلت له شفاعتي yana nuni kamar manzon Allah ya zama masa da nema ba zai iya barin ka ba sai ya saka shiga aljanna zai tsaya ma a gaban Allah ya zama maka lauya sai ka wuce yasa ake so kana jin an fara kiran sallah to kai ma ka fara da an fara kiran sallah ladan ya fara Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah kai ma ka ce ashhadu an la ilaha illa Allah haka manzon Allah yace Allah yace idan sami'tum al-mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul in kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi kwatankwacin abin da kuka ji yana faɗi siwa hayya ala ne. manzo Allah ya ce sai dai banda hayya ala kaini ma'ana hayya ala sala da hayya ala fala anan sai a ce in an ce hayya ala sala sai a ce la haula wala quwwata illa billah in an ce hayya ala fala sai a ce ma sha Allah la haula wala quwwata illa billah in an gama sai kuma mutum yayi wannan addu'a bayan wannan duk abin da ka roƙa kuma tsakanin kiran sallah da isama manzo Allah ya ce sai Allah ya baka amma da yawa za ka ji lokutan da ake kiran sallah lokutan mu kuma muke hiran mu muke surutan mu wanda a mazhabin imamu malik bin anas wanda muke bi malikiya wannan amsa kiran sallah imamu malik yake dole ne dole ne din ana kiran sallah sai ka bar abin da kake ka saurari kiran sallah kuma ka bi wannan kiran sallah da ake lokacin da ladan ya dage ya gyara murya sai ya fara ranga maka kiran sallah to ka nusu ka dinga bi kusan kiran sallama an fi son wanda ya iya sosai Abdullahi bin da Allah ya kara mishi yadda shine sahabin da ya mafarki kiran sallah lokacin da ana ta tunanin bayan an koma Madina ya ga a dinga sanar da mutane lokacin sallah yi, wasu suka ce a dinga busa ƙaho wasu suka ce a dinga buga karga wasu suka ce a dinga kunna wuta yanzu Allah ya ce a'a majusawa su suke kunna wuta in za su ibada yahudawa din za su ibada suna busa kaho ko wani abun busa da tsara kuma suna buga ganga ya za a yi daidai da su manzo Allah ya ce ku je kowa ya tunani dai daga nan zuwa gobe da kamata a dinga yi Abdullahi bin Zaid Allah ya ƙara mishi yarda ya kwanta bacci da daddare sai ya mafarki wani mutum ya zo ya tsaya daidai sa sai ya kiran sallah irin wannan kiran sallar da ake yi gari yana wayewa ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba shi labari ya ce ya rasu rasulullah na kwanta bacci a jiya na yi mafarki wani ya zo ya tsaya a kai na ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza za Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce inna hada ru'ya ha ce wannan mafarki da ke gaskiya ne wa allimu fil bilal za Allah ce, amma ka nemo bilal ka koya masa fa innahu a'jaba sabbin domin ya ce kaza kin murya a sai kenan in za a kira sallah mai zakin murya ake nema ba mai irin murya ta kama ana buga danda ba mai sakin murya wanda duk wanda ya ji kiran sallar sa zai tabbatar lallai ana kiran sallah a wannan masallacin ba irin masallatan mu ba dan wannan masallacin ma yana fama da wannan matsalar su ba kakasun su kan wa kowa wani yayi da Hausa wani yayi da yayi da dukanci wani yayi da larabci larabci yarabanci yarabanci sai dai sai dai a masallacin nan zaka ji sun yi kiran sallah sai kamar yadda ake bukata saboda an sakar wa kowa kowa sai zo ya dola lasika in lokaci yi, wannan yi da inyamuranci wannan ya yi da tufancin sa wasa lafiya kuke na kuke ne kiran sallah so ake a yi shi ta gasken gaske ke sa manzo Allah ka wanda yi mafarkin a ƙa'ida shi ya fi cancanta a ce je ka dinga yin kiran sallah ko shi aka nunawa amma sai manzo Allah ya ce je ka koya wa Bilal ya ci ka zakin murya a cikin sahabbai da akwai asima abu ma'zura Allah ya kara mishi yadda wani sahabi ne shi ma wanda Allah ya bashi murya mai zaki shi ma manzon Allah ya kara janyo shi yace zo a koya ma kiran sallah Allah ya ba ka sauki mai jan hankalin mutane dan in ka kira sallah sauki ka ya janyo mutane su zo su yi sallah an gane <laughs> Allah ya ji kan wani sakin lada ne a unguwarmu. in zai yi kiran sallah kabbararsa ta farko sai ka tsorata saboda wani ihu da za ka ji yayi wai Allah ma akbar yake cewa Isa Allah ya saka wa ladananmu na masallatanmu na suna da alkhairi malam wani ladanin gashi da kirin sai ka ji kamar a Madina muna da wani ladani a masallacin Usman ibn Affan gadan kaya muna ce da shi Fathul Bari wallahi Allah ya bashi murya mun taba yin bakin Larabawa daga Makka wani balarabe da ya ji ya fara kiran sallah sai da ya ɗauko wayar su masa bidiyo yake cewa ko al'adananmu dadananmu na Saudiya ba kowa ne za ka ji ya iya kiran sallah kamar yadda wannan bawan Allah ya kira. Ake so, lada ne ya kasance. Duk wanda za ka ga ya zo ya ɗau lasika yana kiran sallah faɗayin lada ne ya sa yake. Wallahi ko ke iya ba faɗayin lada ne ya sa yake idan ya san cewa in ya yi ba zai samu lada. shi yasa za ka ga mutum yana kwaɗayin ya yi kan ya samu wannan falala ya samu wannan darajar kun san darajar ladani falalar ne fa tafi falalar liman kun san wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda kuka gano da dogon wuya ranar alkiyama lada ne ne. sai an fara musu hisabi kafin a yi wa ragowar mutane kan limaman da aka kaje ka koyo kiran sallah ka zo ka kai Eh, ba a hana ka ba amma ka je ka koya ka gyara dan uwana Allah ya baka lada Allah ya kara maka na aikin alkhairi amma dai ka je ka koyo a dan gyara inda ake kurakurai ina fata an fahimta da haka manzo Allah ya ce dukkanin wanda yayi wannan zan cece shi ranar alkiyama hadisi ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad daga ainihin wato Abdulrahman bin Ubay bin Ka'ab daga babansa Ubay bin Ka'ab Allah ya kara mishi yadda daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idan kana yawmul qiyamati manzon Allah idan ranar alkiyama ta zo kuntu imaman anbiya'i wa khatibahum manzon Allah to ni ne fa limamin annabawa kuma ni ne mai magana da yawan annabawa wa sahiba shafa'atihim ghayra fakhrin manzon Allah kuma kowane annabi ni zai cece shi ya ce ina gaya muku da ne ba wai alfahari nake ba wani yana cikin babu fa'amma bi ni'mat rabbika fa in Allah ya maka wata ni'ima to ka ba da labarin wannan ni'ima Maza Allah ya ce ranar alkiyama ni ne limamin annabawa ni ne mai yin magana da yawunsu kowane annabi yana ƙarƙashi na ni zan cike shi Maza Allah ya ce wannan ina gaya muku ne ba wai ina gaya muku don fariya da alfahari ba a ina gaya muku ne idan ku san waye ne ba a san waye manzon Allah har wa yau akwai hadisin Anas bin Malik wanda Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad nashi daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Maka Allah yake cewa ya jitami ulmu'minu na yau malƙiyamati fayul hamu da zalika fayakulu na. Ya ce mutane za su haɗu mumine ranar tashin ba. sai Allah ta'ala ya kimsa musu shi ne fayan hamuna ai musu wahayi na ilhama a kimsa musu a ransu cewa su yi wani abu manzo Allah ya ce abin da Allah zai kimsa musu shine abin da za su faɗa lawistashfa'na ila rabbina da wannan wahalar da muke sha me zai hana mu je mu nemi ceto a wajen ubangiji mu nemi wani a cikin annabawa ya cuce mu fa'arahana min na haza ko idan mu samu hutu daga wannan musibar da muke ciki ga rana ta yi ƙasa ga gobe ga kishirwa ga tsoro ga firgici manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa ya'tuna adama fa yaquluna sai su tafi wajen annabi Adam alaihi salam sai su ce da shi ya Adam ya kai Adam anta abul bashar kai ne baban mutane baki ɗaya? na fa ƙasa Allahu biya ne. Allah ya halice ka da hannunsa wa asjada laka mala'ika Allah ya sa mala'iku sun yi maka sujada wa allamaka asma'a kulli shay Allah ya sanar da kai suna da ilimin duk wani abu fashfa 'alana ila rabbika ka neman mana ceto mana a wajen ubangijinka hatta yurihana min makanina aza wajen mu samu sauki da mu samu hutu daga wannan halin da muke ciki fa yaqulu lahum adam sai annabi adam ya ce da mu lasu hudakum sai abun ba adam yake ba ba ni bane ba zan iya ba wa yadhkuru dhanbahu ba asaba ce da aikata wani laifi shine cin itaciya da Allah ya hana shi fa yastahi rabbahu yana jin kunyar ya je ya nemi ceto a wajen Allah bayan ya yi wa Allah laifi wa yaqulu walakin kunuhan sai annabi adam yace sai dai ta tafi wajen nuhu فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض yace domin shine manzo na farko da Allah ya tura wa mutane a bankasa fayatuna nuhan fayaqulu lastu hunakum aje wajen annabi nuhu neman ceto yace ni ma ba zan iya ba ai ba nan ne ba ni ne mai yi ba wa yadhkuru qati'ata su'adahu rabbahu ma laysa lahu bihi ilm ya tsaya musu cewa ai shi ma yayi wa Allah laifi ya nemi abin da ke san menene ya nemi wani abu a wajen Allah wanda zai ilimi a kansa shine lokacin da za a halaka da sa ko qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin yace ya Allah ga dana nan yana cikin zuri'ata alƙawarin na halakar da bayi kuma gaskiya ne ya Allah kai mai hikima ne mai hukunta abin da dama kaga annabi nuhu ya tunanin ɗansa zuri'a ne dama tunda jininsa ne amma Allah sai ya nuna masa zuri'a ka kaɗai su ne waɗanda suka imani da kai قيل يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ولا تسألني In ni لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين Allah ce kai Nuhu shiga fitayinka baya cikin iyalanka baya cikin ahalinka domin yayi aiki wanda yake ba na mutanen kirki irin mutanensa ba Allah ce karka kuskura ka kara tambaya ta abin da baka sani ba إلى درجة إنك ترك تأجج إن جاهلي ثم الله هو إسرجع وعن على ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم إني مغافرة ينا ديك دو وندن لي فوق أيو داشيا سنا ياتي بزيك يزوى وجه الله بصبود وندن لي فندي الله سبحانه وتعالى أتي ينا دو الله ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن ce amma ku tafi wajen fadadin Allah abul ambiya annabi Ibrahim Shi ne wanda Allah ya fi so a zamanin sa fiye da kowa kamar yadda Allah ya ce wa tafadallahu Ibrahim khalila haka za a ji wajen annabi Ibrahim fa kulu, fa yaqulu lastu hunaka walakin ya'tu Musa sai a je wajen annabi Ibrahim ya ce ba ni bane ba zan iya ba ku tafi wajen Musa shi anan bai faɗi laifin da ya ba amma akwai riwaya ta Imam Ahmad wanda yake cewa na faɗi waɗansu matsalolin guda biyu wanda a zahirinsu kamar ƙarya ne an ce in zo mu tafi bauta na ce ba da lafiya kuma bayan lafiya ta na kalau na biyu na sare wa gumaka allolin na sare wa gumakan su kawuna an tambaye ni na ce ba ni bane ba babban su ne na uku na marubi ya tambayi matata na ce ba matata ba ce ƴar uwata ce sai da haka ina jin sunyar Allah ba zan iya zuwa in ce Allah ya ce ku ba ya ce ku tafi wajen Musa abdal bawan Allah ne kallama Allah Allah ya yi zance shi wa abaku taurata kuma Allah ya bashi taura fa ya asu da Musa sai a tafi wajen annabi Musa fa ya qulu lasukuna ce ina ba nan bane ba wa yadhkuru lahum an-nafs allati qatala bi ghairi nafsin adam Musa ce ina da sunyar Allah ni kace kai ne فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ba wa kazahu Musa ba a alai ina fata an fahimta annabi Musa ya kusa shi ya faɗi ya mutu sai da haka ba zan iya zuwa wajen Allah ba na kashe masa rai ba tare da haƙƙi ba ina jin kunyar Allah su Abdullahi wa عيسى wa الله ورسوله وكلمته Ya yace ku tafi wajen Isa dan Maryam bawan Allah ne manzan Allah ne kalmar Allah ne sannan ruhi ne daga gare shi wa kalimatuhu alfaha ila maryama wa ruhun min Allah ya ce kalmar ce da ya jefa wa sayyida maryam kuma ruhi ne daga gare shi manzo Allah ya ce fa ya'tuna mu isa sai aje wajen annabi isa fa yaqulu lastu ulakum shi ma sai je ba nan bane ba zan iya ba bani bane anan shi ma bai faɗi laifinsa ba amma a wata riwayar ya ce ina kunyar in je wa Allah a matsayin wanda mutanensa suka bautawa bayan Allah ne kaɗai abin bauta. Sai annabi Isa ya ce, Ku tafi zuwa Muhammad, walakin tu Muhammadan abdan mufira lahu ma ta kaddama mai zalbihi wa mata aka. Kaga duk waɗannan sun ce suna da laifi. Ba wanda kuma Allah ya ce ya yafe masa, in an yafe mai wanda yayi ba a ce an yafe masa na gaba ba. Annabi Adamu da ya tuba sai Allah ya ce fata qabbala قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ko? wata aya ce Allah ya ce ya gafarta musu haka ka fatalaka adamu min rabbihi kalimatun fataba alai annabi adam ya faɗi wasu kalmomi ubangiji sai ya gafarta masa annabi Musa shi ma qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li na la innahu huwal ghafurur rahim dukkan su an yafe musu amma watakila ba su za su da tabbacin gaba za su iya yin wani abu ko an yafe musu annabi Isa sai ya ce ku tafi wajen Muhammad sallallahu alaihi wa bawan Allah ne kuma manzon Allah Allah ya yafe mai duk abin da ya yi na baya in yayi da kenan in ma ya kara a gaba an gafarta masa ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ذاك غابا wanda yake ma'asumi wanda baya laifi bai yi ba kuma ba zai ba kuma ba shi da shi ba wanda babu abin da zai hana shi ya tinkari Allah subhanahu wata'ala Ta'ala. ga duk waɗannan suna da istisna'i akwai abin da ya dogace su suna jin kunya su je su samu Allah subhanahu wa ta'ala saboda ne wani abu da suka aikata me ya faru fa tuna, sai a zo waje na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam fa aqumu manzan Allah ya ce na miƙe da yana zaune kowa kuma sai yake amma shi a zaune ya sallallahu alaihi wa sallama yace fa amshi baina sita baina simatain min almu'minin kaza Allah ya ce sai na wuce ta tsakankanin sahu sahu ko layi layin nan ko ayar mu'minai ana ya wuce ta tsakiyar su qala Anas sai Anas ya ce hatta asta'zina ala rabbi kaza Allah ya ce har sai na nemi izinin zuwa wajen ubangiji na fa idza ra'aytu rabbi kaza Allah ya ce idan na ga ubangiji na daga a lokacin ma zai ne zai ga Allah a lokacin da ba wanda yake iya ganin Allah za mu gan shi amma sai a ina sai aljanna amma a filin alkiyaman manzon Allah zai ga abinka gashi yake gaya mana yake cewa fa idza ra'aytu rabbi yayin da naga ubangiji qa'atu lahu aw sarrartu sajidan li rabbi Allah Allah sai in kife in yi wa ubangiji sujada. fa yad'uni fa yad'uni ma sha'a an yad'ani ya ce a lokacin sai Allah ya kimta mun wani kirari da zan yi masa kirarin da yake so ne masa a lokacin da manzon Allah yake bada labarin bai san me zai ce da Allah ba a lokacin in ya sujjada bai san me zai ce ba bai in ya san me zai ce zai faɗa bai san me zai ce sai a lokacin Allah zai kimsa masa irin kalmomin da yake so a yabe shi da su irin abin da yake so a faɗa manzo Allah ya ce to a lokacin idan na faɗa thumma yuqalu sai Allah ta'ala ya ce irfa Muhammad ɗagokanka ya Muhammad qul yusma faɗi duk abin da kake so muna jin ka washfa ta shafa in ceto kake so me muke san mu baka ceto wasan ba kun wani abu kake so tambayi mu baka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a wannan shine annabi a lokacin da kowa yake nafsi nafsi kowa ta kanta yake ba annabi ba manzo ba mala'ika ba talibi ba waliyi nafsi nafsi duk alaƙa ka damto a ranar gudun kai, yau mai yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa yi wa kullum li min yau mai izin, idhin sha'anun yuqul Allah ya ce kowa ta kansa yake yi amma mutum Allah sallallahu alaihi wasallama zai tashi ya tafi wajen Allah ya masa sujada Allah ya kimsa masa ya da kirarin da yake so a yi masa kuma ya yi wa Allah Allah ya ce ɗagi kanka da kanka faɗi muna jinka to kake bukata nemi mu baka ne duk abin da kake so ka tambaya a baka sallallahu alaihi wa alihi wa Allah ya ce fa arfa'u ra'asi sai in dago kaina فأحمده na gode wa allah da yanayin godiyar da ya tsanar da ni yana so da ya a lokacin ba wai da an ce ɗago nema a baka manzo Allah zai ɗago ya ce ceto ce ba a'a sai ya yi wa Allah godiya godiyar ba manzo Allah ya ce a lokacin Allah zai sanar da ni kalmomin da yake so na gode masa da su bayan na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ashfa'u fa li haddan nace sai nace nemi ceto in ce ya Allah ina neman ceto sai Allah ya yanka mun wani agaji shine fa yuhidduli hadan kamar misali a tsada haka ce cikin duk an baka ce kansu ba wanda ya san adadin sai Allah fa udkhilukumul janna manzo Allah ya ce sai in kwashi wannan ayarin da aka tsada min manzo Allah ya ce ba zan fice da su ko ina ba sai na shigar da su aljanna kaga ba magana hisabi fa ba a zo ba tukun manzo Allah ya ce umma a'udu sai na ƙara dawa wajen Allah subhanahu wa ta'ala الثانية أكره بيو فإذا رأيت ربي سين قار ينسو فإن قار ذنو أبنجينا وقعت أو قررت ساجدا لربي فقال الله يتي سين قار Allah, وإن يسجد أغبان الله kirarin, مسوى النجرار masa مسوى النجبار Allah ya ƙara maimaita abin da ya dai faɗa a farko irfa Muhammad qul yusma wasan turba washfa tushaffa shago kanka tambaye a baka nemi ceto a baka Zan ce sai ƙara ɗagowa da ƙara neman ceto a wajen Allah bayan na gode masa Zan Allah ya ce fa yuhaqqa yaquddu li hajjan a ƙara tsata mun wani ayarin da wasu mutane Zan Allah ya ce in ƙara jan sun ƙara tafiya da su aljanna sai an yi haka so hudu ana ta ce banza ya ce sai an yi haka so hudu yana zuwa yana dawowa yana zuwa yana dawowa yana zuwa yana dawowa har daga ƙarshe banza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya gama ɗiban kowa a cikin mutanensa a cikin al'ummarsa waɗanda suka yi imani ya ce wannan shine mai shi ne. maqaman mahmuda a wata riwaya ta Anas bin Malik yake cewa fayakhruju minan nari man qala la ilaha illallah sannan bayan manzon Allah ya gama ɗiban wannan yayyan kamai da za a yi ba adadi za a zo kuma a yi hisabi a gama ‘yan aljanna su yi aljanna Allahumma ji'alna min ahalin janna ‘yan wuta su yi wuta Allahumma ajina min na to bayan an shiga wuta Anas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai fitar da dukkanin wanda ya ce la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min alkhairi ma yazun sha'ira wanda bayan ya ce la ilaha illallah a zuciyarsa da akwai fa'ayin aikata alkhairi ko da kwatankwacin silin gashi ne Allah zai ce ya ubangiji wannan ta kyakkyawa ce yana son aikata alkhairi bai samu dama ba a bani cikinsa Allah zai ce an baka za a fito da shi daga wuta ya shiga aljanna sannan ya ce ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن sannan manzo Allah zai ƙara fito da wanda ya ce la ilaha illallah daga wuta wanda a zuciyarsa da akwai alkhairi wanda bai wuce kwayar zarra ba an atom shine zarra kamar a ce jaririn kiyashi galibi malaman mu sun fi fassara zarra da jaririn kiyashi jaririn kiyashi ba ma iya ganin sa ya tafa an fahimta ko akwai mai iya ganin jaririn kiyashi a nan akwai mai iya ganin sa ya kwatanta mana shi da muke gani ba jarirai ba ne matasa ne akan <laughs> mutakadir abin da zai baka azzarra idan kwanan gidanka ya huje in rana ta take haske ba yana shigowa cikin ɗaki ba ba a ganin wasu ƴaƴan rana suna yawo a cikin hasken ana gani ko ba a gani za ka iya kamawa wannan shi ne zarra ƙarshen kankanta da ke da abin da ba za ka iya kama shi ba ga shi kana ganin sa amma ba zai kamu ba to wanda a zuciyarsa da alkhairi kankacin wannan abin Allah zai fitar da shi daga wuta ana ta ce wannan shine makaman mahmuda da Allah subhanahu wa Ala ya ce sa'an ya aka rabbuka maqaman mahmuda ubangiji ya ce me وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وسهق الباطل إن الباطل كان سهوقا Ubangiji ta'ala ya ce wa qurrati adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraj sidqin wa ja'al li min ladunka sultanan nasira wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil wa ja'al li wa ja'al li min ladunka sultanan nasira haka ne ko وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوكا Allah تبارك وتعالى ta'ala anan ya umarci ma'aiki sallallahu alaihi wa وسلم عنه قوما ne ga Cewa da ɗaukakar da ya masa a duniya da kuma wanda zai masa a lahira. Sai Allah yake so annabi ya koma zuwa gare shi ya ƙara nuna abdantakarsa zuwa ga Allah. ya ƙara nuna tsananin bukatarsa zuwa ga Allah da yadda yake neman kulawar Allah. Allah ya ce wa kul kuma ka ce, Rabbi ya Ubangiji, a difilni mu da kala sirikai, ka shigar da ni mashiga wadda take ta gaskiya, wa akhrijni mufra da sirikai, ka kuma fitar da ni mafita wadda take ta gaskiya. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, kuma ka bani wani ƙarfi. wa kul kuma ta ce ja alhaqqu gaskiya ta zo wa za a batil kuma ƙarya ta gushe innal batila kana zafuka lallai karya dama mai gushewa ce hadisi ya tabbata a cikin musnad na imamu ahmad daga abdullahi ɗan abbas allah ya kara mishi yarda kana ya ce kana nabiyu sallallahu alaihi wa sallama bi makkata ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a garin makka kuma umira bil hijrati sai Allah ya umarce shi da yin hijira daga garin Makka zuwa Madina fa anzala Allah hadhihi al-aya yace sai Allah ya saukar da wannan aya ma'ana lokacin da manzon Allah zai fita daga Makka an umarce shi ya tafi Madina a lokacin Allah ya umarce shi yayi wannan addu'a wa qur rabbi adkhilni mudkhal sidqin ya Allah ka shigar da ni mashiga ta gaskiya shi yasa malamai suka ce mashiga ta gaskiya ita ce garin Madina wa akhrijni mukhraj sidqin ka da ni mafita ta gaskiya suka ce ita ce garin makka waj'alni min ladunka sultanan nasira ka kuma bani wani iko wani karfi da take mako daga gare ka suka ce shine mulki da karfin runduna da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam al-imam hasan al-basri alaihi rahmatullah yake cewa إن كفار أهل مكة لما اعتبروا برسول الله صلى الله عليه وسلم كافر مكة ألوكة بسوك مكة وجن شري قل لكم هذا ما كرشي أكثر من ذلك الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أكن يزاعي سكشي من ذلك الله أو يطردوه كما سكوريشي أو يوثقوه كما أو يوثقوه كما سكامشي في مسا أور الري دا ري wa aradallahu Allah qitala ahli makka Allah kuma a lokacin yana so a yaƙi mutanen garin makka fa amarahu an yakhruja ila al-madina sai Allah ya umarci manzon Allah da ya fita daga garin makka zuwa madina fa huwa alladhi qala Allah azza wa jalla yace shine dalilin da yasa Allah yace wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraja sidiqin ma'ana mudkhala sidiqin shine garin Madina mukhrajat sifrin shine mai garin Makka Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da aka umarci annabi da yin hijira an umarce shi da yin hijira ne cikin dare dare ya fara Allah ya aiko Jibrilu alaihi salam cewa Allah ya ce maza maza ka tattara ina ka ina ka taɓa garin Makka kar alfiji yi ma kana garin Makka kuma Allah ya ce aje a samu Abubakar a tafi da shi ai ba kai abubakar ɗin ba za Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tashi cikin dare ya kirawo Ali bin Abi Talib Allah ya fara mishi yadda ya ce je ka kwanta akan shimfiɗa ta Allah zai kare ka domin Allah ya gaya min suna ta suna kunna makici za su zo a cikin daren nan za su yi yunkurin kashe ni in sun same ni za su ɗinke nufinsu amma Allah ya ce ba za su same ni ba in garin Makka da aka kai ka je ka kwanta babu abin da zai same ka Allah ya ce za a kare ka Sayyidina Ali ya shiga ɗakin suna tare da manzon Allah har dare ya fara lokacin da dare ya fara sawu ya ɗauke kafiran Makka suka zo suka tsaya a ƙofar ɗakin suna jira dare ya ƙara yin tuhu su kalle ƙofa su shiga su ya galgala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala sai ya sa musu gargaɗi manzo Allah ya zo ya wuce suna zaune ba wanda ya iya ganin sa ya je ya buga ƙofar gidan Sayyidina Bakar a cikin dare abin da bai saba yi ba Abubakar ya ce waye manzo Allah ya ce Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallama sai na Abubakar ya miƙe jikinsa yana rawa ya ce lallai da akwai wani babban al'amari ya zo ya buɗe kuma manzon Allah ya shiga sai na Abubakar ya ce ya Rasulullahi me ke faruwa ya ce Allah ya umarce ni a cikin daren nan na bazarin Makka ya ce as-suhbatu ya Rasulullah ya ce in kasance tare da kai mana ya manzo Allah manzo Allah ya ce dama haka Allah ya ce ya ce to ala rasulika ɗan dakata ya rasulallah na abakar ya taso wani amintaccen bawansa a daren ya ce je ka nemo mana ingarmun ko da ke shi umi ba a ce mai ingarma ko amale ya amala shi ne duk jejen rahumi ko ya ce to je ka nemo lafiyayyen amana su guda biyu a daren ya je ya nemo raƙuma a cikin raƙuma na abakar aka kawo na abakar ya sa aka ba hanya hanyar da za ka fitar da mutum daga garin maka da darasi sai da aka tara ɗai kowace hanya aka ga hanyar da ta fi aminci sai dan abubakar ya ce to ta nan za mu fita manzon Allah duk yana zaune ana shirya masa komai sai dan abubakar ya ce a je a nemo masa wanda ya fi kowa sanin hanya a cikin dara ɗansa Abdurrahman bin Abubakar ya je ya nemo wani balaraban kauye wanda ya fi kowa sanin surkuɗin lungu-lungun sahara da tsibiri-tsibiri na garin Makka. sai na abbakar ya ce za mu yi tafiya ne amma muna so mu yi alkawari da kai kusan a rayuwar balarabi ba abin da yake ba muhimmanci sama da alkawari ko kuka yi alkawari da shi sai dai ya mutu amma ba zai karya ba ya ce za mu yi alkawari da kai ba za ka tona mana asiri ba ka faɗi nau'i kake so mu biya ka za mu biya ka za ka ja mu ka fitar da mu daga garin maka ta hanyar da wanda ya san za mu tunkari madina ya ce an gama aka yi jinga aka yi tsada sai da abubakar ya take masa kuɗinsa ya ce to ku jira ne ya fita ya karaɗe hanyoyin fita da garin makka ya gano hanyar da ya kamata a bi wadda har za a fita da garin makka ba tare da wani ma ya san an fita ba lokacin manzo Allah kuma yana kira Abubakar Abubakar ya sa an hada musu cikin rakumi an ba su guzurin da za su rike na wannan tafiya ta kilomita 450 zuwa da 60 wannan balaraban ya gama zai dinsa na hanya ya dawo ya ce to yanzu muna iya fita haka aka fito a daren nan aka fito daga cikin garin makka aka yi tafiyar waɗansu kilomita aka zo garu tsaur tsakaninsa da cikin garin makka wajen tafiya kilomita goma sha bakwai ne zuwa sha takwas ya ce to ya kamata mu ba da kafa domin tun da ku ce za a biyo ku na san za su iya biyo ku a wannan dara ya ce da haka mu nemi mafaka mu kwana biyu yadda ko sun zo sun neme mu ba za su gan mu ba sai mu ƙara ɗorawa ita shi wannan balaraba ai an gama da shi tun da an yi alkawari da aka ya ce a ƙarƙashin wancan dutsen da akwai su kunguna za mu iya zuwa mu kuɗe ba kowa ne ya san da su ba aka je kogon sauro a ƙasan dutse yake an je ta a shiga cikin da baka ya ce annabi ala rasul ya rasulullahi makana da ka ta inda kake ya don Allah ba zai yi ka shiga ba hatta da faltu wani nazaku har sai na riga ka shiga na fattace inda wani abin cutarwa kan ya ganka ma ya gani haka sai na abakar ya shiga cikin wannan kogon ya share kogon da ridarsa ya goge inda manzon Allah zai zauna duk wani rami a cikin kubban ya dinga yagar rigarsa yana toshe wannan ramin sai da ya toshe duk wani rami da wani abin cutarwa zai iya fitowa ya cutar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sannan ya ce da annabi yanzu za a iya shiga manzon Allah ya shiga suka zauna a cikin wannan kubban sahau kwana biyu zuwa uku kwana biyu da yini ɗaya, lokacin da su kuma mutanen Makka gari na wayewa suka shiga sun daga takobi sai aka gane ba manzan Allah ba Ali ne a wajen aka ce ina yake sai na Ali ce ban sani ba Abuja ne ce ku tafi gidan abokinsa yana can aka tafi gidan Abubakar kafa kawo masa Asma Allah ya kara masa yadda yayar na na Aisha ta buɗe ya ce ina baban ita ce ban sani bai gabta mata mari sai da lifin ya tsage idan ne alƙalimi ya fito aka koma arami aka ce to sun gudu aka tara mutanen maka aka ce mun sa raƙuma daidai har guda ɗari duk wanda ya zo mana da labarinsu ko ya zo mana da su a raye ko a mace za mu ba ki raƙuma ɗari samari suka ba zama ‘yan zaman banza an ji banza an zo a ci banza banza ba ta samu ba aka tafi neman annabi cikin sahara garin makka zago lungu da sako na duwatsu suraka ibn malik Allah ya tsara mishi yadda yana ji yana da wani masifafar doki mai gudu ko siddi bi dora masa bai gaba ya tsinki shi ya san hanya ya san in ana so a tsira ya san wata hanya za a ita ce hanyar da su Allah su gani ya ka sai sun karo wannan hanya ba ka kautawa sai dai kwana biyu da yini daya a lokacin su kuma su annabi sun gama zama a garu saurin sun fito su a yayi da har ya fara ango su annabi sallallahu alaihi wa duk su ya ce yawwa ɗari ta zo ya ƙara kasar wa dokin salizami sai da ya kasance tsakaninsa da su annabi sallallahu alaihi wa sallama yana iya yin magana da ƙarfi su jiyo shi sai dokin ya tsaya cak aka rike dokin ya yin gaba ya yin baya ya saki linzamin yadda ta dokin ya yi haniniya ya yi haniniya ya buga shi da ƙasa ya miƙe ya ƙara hawa sai da dokin ya buga shi da ƙasa ya ce ba za ka ji ba kenan sai ya saki dutsen ya taka da kafa a guje ya kwana musu kira ya ce dan Allah ku tsaya ku tsaya ku tsaya zan yi magana da ku manzo Allah ya tsaya Abubakar ya ce mu tafiya Rasulullah manzo Allah ya ce a'a a duba wane ne ibn Abubakar ya dan tattako ya ganshi ya koma ya ce Sura'a ne ibn Malik manzo Allah ya ce je ka ji me ke tafa da shi Abubakar ya tambayi Sura'a me ke tafa da kai ya ce mutanen makka sun sa raƙumi guda ɗari ga dukkanin wanda ya zo da labarin ko ya zo da ko a mace ko a raye ya ce ka gaya wa muhammad ina haɗa shi da girman allah ya tsaya a inda yake na je na gaya kura shawa ga inda yake su bani raƙuma ɗari sai na abubakar ya zo ya gaya wa manzala manzan allah ya dariya ya ce ka je ka gaya masa ya raƙuma ɗari da kayan sarauta kisra a ruhu wanne ya zaɓa kayan tsaron da suka zai iya sai masa raƙuma dubu ba ɗari ba da haka aka zo aka gaya wa suraka sai ya kira yana da son kuɗi ya ce ga ɗari yanzu da kayan tsaron da ban san yaushe za su zo ba yace amma na tabbata tun da Muhammadu ya faɗa sai sun zo saboda al'anin ne amintacce ne shugabannin annabta kowa ya ba da shaida baya faɗan maganar da ba gaskiya ba kirka tun magana da ya faɗa ba wanda yake haufi a kanta Su haka ya ce to na zaɓi wanda ban san lokacin zuwansa ba sai na abubakar ya ce to manzon Allah ya ce an maka alƙawarin wannan kayan ka koma ka ce da su baka gan mu ba Su haka ya ce an gama saboda me alƙawari haka ya juyo yana zuwa baya su manzon Allah kuma sun yi gaba daidai lokacin da aka daina hangun kallon daidai lokacin ya haɗu da wasu matasan kurashawa sun hudu ya ce ina za ku je suka ce neman su mana ta ce ina a ce dai wata hanyar ba wannan ba ya ce kun je sani dukkan maka ba wanda ke ba dokin da ya kai na wasu da gudu ya ce kun ga hanyar ta gaba ɗaya sai da na karaɗe ta gudu ta arewa gabas da yamma kai su ya kai ta nan kai yi ta nan kai yi ta nan ya raba musu aiki ya ce amma nan dai babu alamar su. Eh? ya mai da su baya ya tura su don guwa tafiya haka manzon Allah ya ban masa kuma ya tafi Madina to wannan alkawarin na suraka har manzo Allah ya bar duniya ba a cika shi ba Allah dai ya ce alif lam mim ar rum suraka ya ji an ce ar rum yace to lalle alkawari na ya kusa amma har annabi ya bar duniya ba a buɗe rum ba abbakar ya shekara biyunsa ba a buɗe rum ba sai a khalifansu sayyidina umar Allah ya fara mishi yadda aka buɗe rum ana aiko wa Sayyidina Umar labari an ake cewa an buɗe Rome. Sayyidina Umar ya tashi wani mahayin doki wanda ya fi kowa gudu ya ce maza ka ji ka ce a tattaro kayan sarauta ki sar'a ba kan kawo Aka tattaro kayan sarauta aka kawo Sayyidina Umar ya ce ku nemo mu a ibn Malik. Aka nemo Suraqa ya zo. Sayyidina Umar ya ce za ka tuna alƙawarin da manzon Allah ya maka lokacin da zai hijira zuwa Madina. Ya manta ita ni ba wani alkawari da manzon Allah ya yi Sai da Umar ya ce a'a ka dai tuna akwai abin da ya faru lokacin da shawa suka sa kintar raƙuma ɗari ka fita neman su manzon Allah wani abu ya faru a lokacin su haka ya shiru zuwa can ya tuna ya ce lallai manzan Allah ya yi min alkawarin kayan sarauta kisra a kan na rufa musu asiri lokacin in shi babu labarinsu kuma na cika wannan alkawarin har yau ba wanda na gayawa. sai na umar yace to ga alƙawarin da manzon Allah ya ma nan kwashi abin wannan zai nuna maka matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin sahaba wajen sahabban sa matsayin wasaba duk wani alƙawari da yi bayan rayuwarsa babu abin da suka bari wanda ba su cika masa ba ka san kauna ce wadda take ba ta wasa ba da gasken da suke cewa an sane a gare su tabbas wansa su ɗauke shi domin ba wannan ba zai yadda ya bada rayuwar ka dan manzon Allah ya tsira ba Allah ya ƙara musu yadda da haka malamai suka ce wannan shine faɗin Allah ka kun a da mudkhala sidqi wa kura da sidqi Allah ka shigar da ni mashiga wadda take ta gaskiya ka kuma fitar da ni mafita wanda take ta ainihin wato gaskiya malamai suka ce yana nufin fitar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga ainihin wato makka da kuma shigarta ainihin wato garin madina kamar yadda mafi yawa daga cikin malamai suka tabbatar da haka kamar yadda kuma daga cikin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama su ma suka tabbatar da haka manzo Allah ya bar garin makka yana mai yadda da garin yana mai kaunar garin ya shiga garin makka yana mai yadda da garin yana mai kaunar garin lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai bar garin makka bayan sun fito da garin makka suna kallon ganuwar makka za Allah ya juya ya kalli garin makka yana kuka yana zubar da hawaye yana cewa wallahi ina son ki ke makka ba yadda zan yi dole ta sa an fito da ni daga cikin haka manzan Allah ya fito daga garin makka yayi wannan addu'a kuma Allah ya kai shi wajen da ya fiye masa maka. Aka je Madina, sahabbai sun saba da maka suka koma Madina suka yi ta rashin lafiya. Asa in ka je waje kafin ka saba da yanayin wajen, za ka wahala. Madina ta fi maka zafi, ga yanayin ta sahara ce fiye da maka da suke duwatsu. Ga shi ba a fiye ruwa sosai ba, ita ma da a maka ma ba a fiye yin ruwa ba. So da aka kafin su saba suke ta rashin lafiya wuya ta sa har madina ta fara fita da garansu da Allah da ya fahimci haka sai ce Allahumma habbib ilayna madina kama habbabta alaina al-makka aw ashad ce ya Allah ka sa mana son madina a zuciyarmu kamar yadda ka sa mana son makka ko ka sa mana son madina ma fiye da yadda ka sa mana son makka kan ka ce me wannan sai zama na sahabbai sun fi kaunan madina fiye da makka ya samu ma muka fi kaunan madina fiye da makka kuma san Madina ma alama ce ta imani da manzon Allah shi yasa munafiki baya iya zama a Madina wala baya iya ba manzon Allah ya ce Madina tana korar munafiki daga cikin kamar yadda wutar zage zage take korar tsafa daga cikin ƙarfi haka Madina take korar munafiki yasa duk wanda kaga da ya shiga Madina yake barin fita fashin mark Question mark. Na je na yi kwana uku a Madina, aka kawo mota muka tafi Makka. Muka je muka yi umara ranar da muka yi umara washe gari. Nake da kamfanin da suka kai ni ina so da Allah a yi min suwafin na otal ina daga Makka zan koma Madina. Muka ce a'a. Sai in ka je ka kama waje. Na ce na ji. sai na samu wani na bashi hayan ɗakin nawa sai na kama hanya na koma madina kaje kuma ina da mutane a madina yan riyalai na na sa sa aljihu ina ne wajen kwana takwas a madina ya rage saura kwana biyu mu tafi mu koma najeriya ƙasar tinubu sai na koma madina sai na koma masa na je na ƙara yin wata umarar na haɗa kaya ba gari sai ƙasar rabawa. madina ta fi daɗi ta fi nutsuwa ta fi kwanciyar hankali tarbiyya kai ko bai Allah ka kai mu Madina Allah ka ɗora rayuwa ta a Madina eh kana so kai ma Allah ya kai ka amin don da ya ce Allah ya kai mu <laughs> Ubangiji ta'ala ya ce wa ja'alli ladunka sultanan nasira kuma ya Allah ka sanya mun wani ƙarfi ko wata hujja mai ƙarfi ta zama taimako daga gare ka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a nan Allah ya sa shi ya nemi wani taimako daga wajensa na wata hujja wadda za ta zama mai ƙarfi a cikin da'awarsa a inda zai je domin a garin Makka akan za a yi da'awa tsawon shekara goma sha uku da aka yi a Makka ana kawai haka da'awar da aka yi ta da yawa waɗanda suka imani ba su da yawa amma a Madina anan za a kafa tauna nan ne fes din musulunci da haka ana buƙatar hujja sultan yana nufin hujja wasu daga cikin malamai suka ce sultan a yana nufin wani mulki kamar yadda Allah ya ba annabi mulki a garin Madina wasu suka fassara sultan da runduna wadda take mai karfi ibn kafir ya ce duk waɗannan abubuwan Allah ta'ala ya haɗa wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama su ainihin wato a garin Madina da kuma shi yasa al-imam Hassan al-Basri alaihi rahmatullah ya ce wa ajabu Rabbu li an la yanza anna mulka farisa wa izza farisa وليجعلن له ملك الروم وعز الروم Allah ta'ala yayi wa annabi alkawari bayan yayi wannan addu'a Allah zai bashi ƙarfi da mulki na ainihin wato Farisa zai kuma bashi ƙarfi da mulki na Rumawa yace wala yaj'alanna lahu wala yaj'al wala yaj'alanna lahu kuma Allah sai bai ba manzon Allah wannan a lokacin daular Farisa Farisawa daular da ta fi kowace karfi kenan a lokacin farisa ita ce iran a yanzu an fahimta a lokacin da ita da rum su ne daular da suka fi ko'ina karfi da izza a mulki farisa nan ne kasa su salmanul faris allah ya kara musu yarda Allah baraka wata ana ya ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhu wa yuhibbuna أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله في سبيل الله Bala ya khafuna lawma tala'in zalika fadlullahi yu'tihi man yasha in kuka juya baya Allah zai zo da waɗansu waɗanda ba ku ba fa so fa yati Allahu bi qaumin izzatin ala al-kafirin ba su sanani akan kafirai azillatin ala al-mu'minin ma su taushi akan mu'minai yujahiduna na sabilillahi suna jihadi saboda Allah wala ya khafuna lawma tala'in ba sa jin tsoron jirgin duk wani mai zargi sai wani sahabi ya ce ya rasu rasulullahi waɗannan waɗannan mutane ne haka sai manzon Allah ya nuna Salman farisi ya ce al'ummar wannan musulmi farisawa mutanen Iran da wannan yan shi'a suke kafa kujya su ce ai Iran manzon Allah ya yi magana a kanta ya ce da Iran yake take yi yanzu manzon Allah ya bada labarin da wannan suke kafa hujja Isa yana daga cikin jarrabawa da Allah ya mana yanzu zaka ga mutane da yawa sun karkata zuwa shi'a da yawa mutane sun karkata zuwa shi'a wanda ko wannan shubuha ce shubuha ce ba yadda za ka yi da shi'a a yau ba yadda za ka yi da iran a yau kai ko ka ji ko ka so in su iran ana yafa su ne a matsayin 'yan shi'a su amerika da isra'ila ba suna yafa iran ne a matsayin 'yan shi'a ba suna yafa iran ne a matsayin musulmai shi ne matsala kuma fitinar ba za ta tsayo a kan iran da kaɗai tunda manufar isra'ila kamar yadda na gaya mana a karatunmu na baya da muka yi rashin baki a kan abin manufar amerika da isra'ila shine ya za a su ɗebe ta ƙasashen musulmai in sun gama da isra'ila a yau to tunaninsu ya za a su tunkari turkiya ya za a su tunkari afghanistan pakistan ya za su tunkari eh, raguwar ƙasashen larabawa waɗanda suke ƙarshen musulunci waɗanda suke dauna kan islama shine burinsu yau inda abin zai taɗaitu a iya Iran kawai sai mu ce su je su ci kansu yadda cewa in ka ce su ci kan nasu ma kuskure ne dan da ka fifita wanda yake zagin Allah akan wanda yake zagin sahabbai gara ka fifita mai zagin sahabbai akan mai zagin Allah su ɗan shi'a ɗan Iran sahabbai suke zagi da matan manzan Allah su kuma Yahudawan Isra'ila da Amerika Allah suke zagi zagin sahabi ya fi sauki akan zagin Allah haka dole ka goyi bayan Iran dole kai mata abu. ko wajen musulunci da ake kallon su da shi ya samu kankaka in ba ka musu addu'a a matsayin su na daular shi'a ba za ka musu addu'a a matsayin su na musulmi da a matsayin musulmi ake yaƙar su ana so a fara kan gabas ta tsakiya yanzu daga lokacin da aka fara wannan abin zuwa yau Iran ta birkice ya hari take kaiwa ƙasashen larabawan gabas ta tsakiya ta kai hari Saudiya ta kai dubar ta kai Qatar ta kai eh, iraq ta kai turkiya ta kai ina ne ta kai ina ne ita a tunaninta tana kai farmaki ne dukkan wani da sojojin amerika da isra'ila a daidai lokacin da su kuma kasashen suna ganin iran kuskure take don kafa su da ke hali ba iran su isra'ila ba ba isra'ila kuma amerika ba lokacin da iran za ta ci gaba da kai musu hari su kuma in da suna ji cewa Isra'ila ɗan su ce musulma ana da ana zalinta ta to yanzu za su koma jin yanzu Isra'ila ita Iraq ita ma tana yaƙarsu in suka kasa jurewa suka kubata ne za su za su mai da martani in su mai da Iraq martani Isra'ila da Amerika burin su ya cika sai su koma gefe sai su bar musulmai su gaba da yakin juna su shi ne ta gasar shi ne abin da suke nufi shi ne manufarsu ba wai kima da daular Iran ne manufarsu ba kamar yadda shi ma yana cikin manufarsu inda sun fara ba da sanarwar za su ba wa kabilar kurdawa kurdawa wata kabila ce daga cikin kabilar iran sun fara kiran su za su ba su makamai ɗan siyasi gwamnatin juyin juya hali ta iran kaga za su kunna masa wuta cikin gida su sa a junansu su dinga yaƙar junansu ya gaya mana iran babban ƙasa ce tana da manya-manyan kabilu kowace kabila kuma ta kai yadda take da sojojinta da makamanta daidai gwargwado to in kuma aka ba su makamai yanzu an ƙara musu ƙarfi za su iya yafa kowar jijiyar ta su baki ɗaya ƙasar iran aka sai abin ya zama wa iran biyu ƴaƴanta suna yaƙatta ƙasashen musulman duniya suna yaƙatta sai ta rasa yadda za ta yi kaga amerika ta gama da ita kenan sai ta tunkaru turkiya ko ta tunkaru pakistan ko ta tunkaru wata ƙasa daga cikin ƙasar gabawa. Aga an gama da lamba ɗin a musulunci misali a yanzu ake ganin iraq ita ce number one counter of islam sai aka karu wata wanda ake ganin ita ma tana da ƙarfi wanda ake ganin za ta iya zama barazana ga isra'ila za ta iya zama barazana ga amerika sama da shekara talatin na yahu yana bayyana iran a matsayin barazana ga ainihin wato yahudawan isra'ila sama da shekara talatin yana nuna cewa Iran barazana ce a gare su. Dama suna da targetin ya za a yi su karya Iran tunda barazana ce a gare su. haka yanzu kuma akwai kasashen da suke tasowa bayan Iran in sun gama da Iran akwai inda kuma za su tankara abin ba zai tsaya a Iran da haka dole mu tashi ne addu'a Allah ya kare kasashen musulmai Allah ya kare musulunci da musulmai a duk inda suke dukkanin makircin Amerika da makircin Isra'ila Allah ta'ala ya mai musu da makircin su kansu Allah ta'ala ya kawo nutsuwa da kwanciyar hankali a gaba ta tsakiya Allah ta'ala ya kawo nutsuwa da kwanciyar hankali a zukatan musulmai Allah ta'ala ya kawo ƙarin haɗuwa kai a zukatan musulmai ya Allah wanda fitinar da Isra'ila da Amerika ke kokarin kullawa a gaba ta tsakiya tsakanin ƙasashen musulmai ya Allah ta mana maganinta wanda rikici Allah kawo masa ruwa na sanyi a kashe shi da shi dole yi wannan addu'a to da abubuwa marasa daɗi za su faru yanzu daga fara yaƙin zuwa yanzu abubuwan masarufi a ƙasashen duniya sun fara tashi musamman man fetur kaso ashirin da biyar zuwa talatin na man da duniya gaba ɗaya take amfani da shi sai ya shiga ta iran kafin ya kula da jirgin da zai je iran ta katse wannan mashigar ta man fetur ya kamar sauran 75% ko 70% a cikin 70% kuma kasashen da suke iya fitar da shi suna tsoron fitar da wajen kaso arba'in saboda fargabar kar a fitar da man mazhari ya fada kan man yi asara ana ganewa to a haka a haka idan Allah bai kawo soji a wannan yaƙi ba al'amura za su ci gaba da rinkaɗewa kada ka sai ya fi kowa shan wahala a wannan yakin har nunan na Najeriya sun yi shawuya inda da kirkin muka dogara matakanmu na nan ba iya tacewa. wadda ta taso za ta iya tacewa ta babu wanda take bukata kari ake sai an dokar da ita karshe inda Allah zai kawo mana sauki in masifa sai masifa kuma dole sako da sabatan mutan ya ci gaba da production din ma haka sai a samu sauki haka mu ci gaba da addu'a Allah ta'ala ya kawo mana dauki Allah ta'ala ya kawo karshen wannan rikici Allah ta'ala ya kawo musulunci da musulmai a cikin da suke Allah ya kasance da kafirci da kafirai a cikin da suke Allah ta'ala ya karya Amerika da Isra'ila Allah ta'ala ya kariya Amerika da Isra'ila da dukkanin wanda yake daure musu gindi wa bi hadal qarar kifaya wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت ولا to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai ɗaya daga cikin ɗan uwa a kwamitin masallaci kuma limamai na wannan masallaci malam awwal Allah ta'ala ya yi wa kakar shi rasuwa a yau Ina roƙon Allah ta'ala ya ji ɗanta ya gafarta mata Allah ta'ala ya yafe mata laifukanta Allah ta'ala ya ta aljanna madaukakiya dukkanin magabatan mu da muka rasa Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu mu kuma idan samu kazo Allah ta'ala ya samu cika da imani Allah ta'ala ya samu cikawa da imani Allah ta'ala ya yafe mana zunubanmu marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ta'ala ya ba su lafiya baban mu giwa banda wace lafai yana kwanciya a asibiti tun da kafin ma in zo lafai har zuwa yanzu a sasha addu'a Allah ta'ala ya ba shi lafiya الله تعالى يتشكى فدوسه الله تعالى يصار شلا في زمة فارع عبريش الله تعالى كبير ودمه الله تعالى كغافة تعمل زلو الله تعالى كبام رحمة الله تعالى كبام الجنة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Okay.